Assalamu alaikum la family kusum da kusum shi na rantse ku sharti kowa ya sani ana cikin halin haula'in bala'i komi ya takule wallahi tute gate tsakanin eh, yan uwan juna peyi yanzu shiga Nigeria sai da visa la family shiga Benin sai da visa shiga Cote d'Ivoire sai da visa shiga Senegal sai da visa saboda yanzu AAS sun yi ban Mali Burkina Faso yanzu in za ku shiga su kuma 'yan Najeriya kuma kun ji kusum kusum dole in za ku shigo a Niger sai da visa kenan duk waɗanda a cikin kasashen su yi sauri sauri kowa ya koma gidajensu na rantse da Allah in baka da visa saboda yanzu na za a samun za a kiran babban problem kenan cikin wa na rantse wanga abu ya kawo matsaloli ku dan ina ne ha ah? su baba tununu ha ah? sai kwasa wallahi la famille tout est pété Côte d'Ivoire sai da visa à la famille kenan in zaka shiga dan Niger zai Mali ko birkina dai na bai da visa nan ku shiga kamar ƴan uwan juna na kenan yanzu an yi da ƴan uwan taka mu da ƴan Najeriya kenan wai mun zan haza wassalam kenan eh waran mahaikante wallahi balawi beriye ga kakar borai bon fa son irin yayi zai Najeriya dinugo furkal de visa Côte d'Ivoire kaldi visa, Bénin kaldi visa, hein? Sénégal kaldi visa, pays gere kaldi visa va. So irker gemara konuno son kenan inge wodi kan haraka asti asti son kenan kware kul inge mo Nigeria izadi go fur Niger kaldi visa. Bénin izadi go fur Niger kaldi visa. Cote d'Ivoire ya din digo fur Niger, Benin, Mali, Kadi visa. Kenan bore kulmin ga bondi waɗanda a cikin kasashen kowa ya koma gidajen su na rantsi da Allah. Saboda yanzu ne doko doka za su hawa bisa garuruka. Allah ya samu dace in Allah a ya sa wanga alheri na Allah ya sa ta zamna haka in kun ba alheri na Allah ya sa a gane majuna a ƙara ɗaukaka abun kuma kun sani la fami ga kuma ce ku tura ma yan uwa su gani cikin halin haula in bala'in da yanzu za a shiga kenan kowa sai ya dama santir Allah ka yadda mu cikin wanga halin haula in bala'i ko dan da ba a son wadin shi Allah ka sa alheri na gare mu one love la fami ga kuma ce azan sallah sosai azan sallah sosai mu dinga gingar gumo Allah ya kawo na saukin alamurkan ga yanzu insha Allah Allah ya ɗaukaka garurukan mu duka sama Allah ya ɗauka mu sama Allah ya Qui de da makiya da de gulma da un hasada viva viva viva la famille ku da kun kasan aes aes AES. E Merci la famille. kai Isalakai. Namantie la famille. Je vous love, je vous t'aime, je vous mon